Da yake jawabi a wani taron manema labarai ɗazu-ɗazun nan a nan Abuja, daraktan hulɗa da manema labarai na sashen aikace-aikacen babbar hedkwatar tsaron Najeriya, Major General John ce ya ce duba da yadda cutar alagakai ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, rundunar tsaron ƙasar ta yi wani shirin kota kwana don kadar wannan ibtila'i gadan-gadan tsakanin sojojin ƙasar har ma da fararen hula. Navy Commodore Abdulsalam Sani da ke zama jami'in hulɗa da 'yan jaridu na sashen aikace-aikacen hedkwatar tsaron Najeriya Najeriya ya mun karin bayani. Kuma yadda dokan ƙasa ta ba sojoji dama wajen gudanar da ayyuka na musamman musamman idan irin wani al'amura sun samu akwai asibitoci guda goma sha bakwai wanda aka sa na musamman wanda za su kasance on standby in har wani abu kamar makamancin haka ya faru waɗannan asibitoci sun kasance a cikin waɗannan yankuna shida na ƙasar nan ɗaya eh, shida an tanaji cewa wanda suke da suka kamu da irin wannan cuta akwai gwaji na musamman da za a yi musu daga waɗannan asibitoci da suke wannan ciyoyi guda shida sannan kuma idan an samu masu waɗannan cututtuka za su kasance an killace su a waɗannan asibitoci domin su samu magani da kuma a kulawa ta musamman yau asibitocin nan na sojoji ne amma kuma akwai haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya wajen fiyar da wannan al'amari waɗannan asibitoci za a amfani da su har da fararen hula idan har bukatan haka ta faru misali asibitinmu da ke 44 na kaduna da wanda ke uh, lagos na 44 na yaba da kuma wanda ke uh, navy town a uh, ojo a lagos duk waɗannan asibitoci an fara amfani da su ma farar hula ma suna zuwa kuma ana gudanar da ayyukan bincike na musamman akan wani cuta idan muka duba jami'an sojojin najeriya akwai waɗanda suka tafi waje domin ko horo ko wato talakan karawa juna ilimi ko kuma waɗanda suke aiki na wato a ofisoshin jakadancin waɗanda kuma na san wasu daga cikin dawa yanzu ga suna Najeriya. Kun gudanar da bincike a kansu domin a tantance halin da lafi suke ciki. Eh, kamar wanda suka je suka dawo an gudanar da wannan bincike na gwaji kuma an samu mutum ɗaya daga cikinsu wanda ke ɗauke da wannan cuta wanda an riga an killace shi a asibitin da kenan Abuja. saura kuma wanda suka dawo an gudanar da bincike an gano cewa ba su dauke da wannan cuta kuma yanzu suna killace kansu har sai sun samu kwana goma sha hudu nan da ake bukata misali kuma wani karin guduma wani ake sa ran sojojin najeriya za su taka dangane da yaki da cutar ta coronavirus kamar alal misali akwai wannan gudunmuwa da aka samu daga uh, wannan uh, jack ma foundation da ke kasar china wanda suka ba da tallafi ta wajen uh, waɗannan kayan aiki wato an yi amfani da jiragen mu ne na sojojin sama aka ɗauki waɗannan kayayyaki aka kai su a wuraren da na musamman da ake buƙatan su kuma za a yi amfani da jiragen ruwa da kuma motocin tankoki na sojoji a gudanar da waɗannan zirga-zirga na waɗannan kayan tallafi da aka kawo mana a cikin ƙasa so irin waɗannan abubuwa su ne ake buƙatan sojoji za su yi kuma za su ci gaba da gudanar da waɗannan al'amura to kamar yadda muka bayani a baya asibitocin namu na musamman na da aka killace domin waɗannan gudanar da irin waɗannan ayyuka na gudunmuwa shi ma daga cikin gudunmuwar da sojoji za su bada tunda in ka kula waɗannan asibitoci ba lalle ba sai sojoji kaɗai za a za su amfana da su su kansu farar hula za su amfana da waɗannan kuma muna da manya-manyan likitoci wanda za su iya gudanar da wannan ayyuka na jin kai hasali ma an kira yawancin wanda suka yi ritaya su dawo su ci gaba da gudanar da wannan ba da gudunmuwa. Navy Commander Abdul Salam Sani Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.